Yayin da aka shiga kwanaki biyu da fara yajin aikin likitoci a Najeriya, marasa lafiya sun fara shiga wani mawuyacin hali a jihar Niger da ke arewacin ƙasar. Tun a ranar larabar da ta gabata ne dai, likitocin a Najeriya suka fara wannan yajin aiki na kwanaki biyar a matsayin na gargaɗi ga gwamnatin ƙasar. A lokacin da na ziyarci wasu manyan asibitocin gwamnati a nan jihar Niger. na tarar da al'amurra ba sa tafiya kamar yadda ya kamata. Wasu majinyatan ma sun fara ƙauracewa zuwa asibitocin kuɗi domin ceton rai. Ga dai abin da wasu majinyatan ke cewa a asibitin ƙwararru na IBB da ke cikin garin Mina. Sunan na Hauwa Ahmed. Akwai likitan da ya zo duba ki? Oh, oh, oh, oh eh? ba wanda ya zo. Ba wanda ya zo da yau. To yanzu ya kike ji game da wannan lamari? a da ba daɗi amma ya karfin jikin naki a karfin jikin na alhamdulillah jiya likita ya zo duba ki a'a jiya ma likitan bai zo ba jiya ma bai zo ba to yanzu ya za a yi kenan haka za a yi ta zama to mu da ka inda ba mu ga likita ba kan na mu ga in ba mu ga likita ba ba sai mu kara gaba ba sunana yakubu kalila to yanzu gaskiya matsalan da muke samu shine abu ɗaya ne yanzu jiya da gaskiya tun shekaran jiya mun yi texas da yawa da suka ce mu je mu wajen guda hudu so mun yi texas din kuma mun kawo da kuma muka kawo yau muna expecting za mu gan likita tun da garin allah ya waye har yanzu ba mu gan likita ba balantale mu ji meye ne game da text din nan da muka yi me da me da me za mu yi ba mu ji ba kuma an ce kwana hudu za su yi so yin mu san abin da zai faruwa yanzu ba yanzu ya kuka ji game da wanga gaskiya ba mu ji daɗin malamarin ba don gaskiya an ka duba talakawa suke jin jiki duk kokarin da na yi dai domin jin ta bakin koda ɗaya daga cikin likitocin ne al'amarin ya ci tura amma dai tun a ƙarshen makon da ya gabata ƙungiyar likitocin a najeriya ta bayar da wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun shugabanta na ƙasa dr osahun inabulele da ke nuna cewa za su fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyar da zai ƙare a ranar litinin mai zuwa saboda a cewarsu gwamnatin Najeriya ta gaza wajen cika masu arkawulla na yin gyara a asibitocin ƙasar da kuma biyan likitocin wasu alawus-alawus nasu. Sanarwar dai ta ce, idan har ba su samu biyan bukata ba a wannan karon, to fa nan gaba kaɗan za su shiga wani yajin aikin na har sai abin da hali ya yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.